sallar A sallah babba da akan ce mun san sallar idi tana da matukar muhimmanci har ma malamai sun yi sabani akan hukuncinta wasu na ganin wajibi wasu na ganin sunna muakkada wasu na ganin sunna kawai duk da cewa mun furan ja da fahimtar malaman da ke ganin wajibcin sallar idi saboda dalilai guda uku ko hudu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni a fitar da mata gaba daya su idi har masu jinin al'ada da matan aure da zaurawa da yan mata har mai jina al'ada duk su fita kamar yadda sun umma tsiya ya nuna wanda ke cikin bukhari da muslim mace ko asalinta wa karna fi kunna ne abinda zai sa a ce ta fita kuma ma ba sallan ma za ta yi ba amma sai a ce dai a fitta ita kun san wannan abin ba zai kasa da wajibi ba tunda mai jina al'ada ba za ta yi sallah ba amma kuma an ce a fidda ta tafi ita ma na biyu wata mace ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da mayafin da za ta rufe jikinta sai tafi sallar idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ara in wata na da biyu ta bada aro mata bin tsabiya ba su cika san aro ba in ma za ta aro sai dai kayan gwal amma ba dai zani ba abinda zai sa a ce mace ta ari mayafi ta yafa ta tafi wuri wannan abun ba zai kasa da wajibi ba na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muwazabanci sallar idi ya zamce ta tun ya ta tunda ya fara bai jina ba ya koma ga Allah na hudu idan ranar idi ta dace da ranar juma'a wanda ya je idi ba dole ne tafi juma'a ba an yafe masa ba dole je juma'a ba amma wanda ya je juma'a ya wanda bai je ba ka je idi sannan ka dawo ka tafi juma'a ka fi wanda ya tafi idi ya ki zuwa juma'a amma bai zunubi ba na rashin zuwan shi juma'a amma ba matsayin su ɗaya ba wannan ruksa ce kawai an yafe ne raf'ul haraj ne an ɗauki zunubin kin zuwa ne kawai amma ba daidai yake da wanda ya ji ba za ga yawanci yan uwa matasa sai su rika kin zuwa wai saboda ya dace su ɗauka wai sunnan ma ita ce karkaji su ba su sani ba sun fahimci karatun a karkace ne sun shiga gada a gicciye sharru suka shiga ba da shanu ba haka karatun yake ba wanda ya je ya fi wanda bai je ba ruksa kawai ne rangwami sauki ne raf'ul haraj kawai ne yasa ba a samu wani malami kwara ɗaya ba tido da ya tafi akan cewa wanda ya bai tafi ba ko daidai ke da wanda ba a samu ba taba samu tun a da har yanzu ba a samu to don haka sallar idi a ba ce muhimmiya kuma wannan ba munasaba ba ce ta tattaunawa akan hukunce hukunce sallar idin da abin da ya kamata a yi ba kawai dai yana daga cikin ayyukan da aka san lallai ana yi a cikin waɗannan kwanaki goma domin ranar goma ne ake yin idin kashe garin arfa inda ba a samu saɓanin ganin mata.